saboda yau idan mutum ya je kasuwa ya siyar da kaya ya samu kuɗi to in ya fita daga kasuwar nan fa abinda zai je ya yi a bayan fage ko kuma in ka tashi daga kasuwa abinda za ka yi da kuɗinka wannan hakkinka ne ko ka je gidan giya ko ka je gidan karuwai ko kuma ka je ka kama mata ɗaki ko ka yi kai ka ebu ma kuɗin kai ta watsawa a titi wannan rayuwar ka ce ba bai shafi kasuwancinka ba kai ka sanya kake yi amma a wurin kasuwancin ka ne ba za ka je ka siyar da kayayyakin da kake siyarwa a kasuwa ka yi irin wannan abubuwan a gurin ba su ka gani ba wanda zai biyo ka daga kasuwa ya gaya ka sarrafa kuɗinka ko me kai da kuɗin ko ya aka yi da ko ya kake yi dai to amma yawanci eh, abinda malamai suke korafi ko kaga suna zagin 'yan fim shine um, ba wai a cikin fim ɗin suke gano abin zagin ba 'a wani ne ya yi wani abu ko da ya shafi rayuwarsa to da allah ya za a yi a ce abin da ya shafi sana'a da fasinan rayuwa sun zama ɗaya ai ba za su taɓa zama ɗaya ba kowa kowane tsuntsu kukan gidansu yake idan ka ga malami ya fito yana zagin mutane to haka ya gani a gidansu idan ka ga ɗan fim ya fito yana zagin mutane ko yana iskanci to maybe haka ya gani a gidansa amma a gurin ɗaukar shirin fim ko yin fim ko a cikin karaktar da aka bashi a fim a iya bashi karakta ta mutumin kirki ko wani abu